A wani mataki na tunkarar zaɓuɓɓuka cikin tsari gwamnatin jamhuriyar Nijar ta shirya yin takardu ga waɗanda ba su da shi. Sai dai har yanzu waɗanda suka je aka yi musu takardun na zaman jira kamar waɗannan da suke korafi. Ibrahim Muntari takar rayuwa. Na yi nema na an cika mun kuma har yanzu shuru ba ta samu ba. An ka komi da komi. An yi komi da komi daga cewa an kai wajen sun yi har yanzu dai ba ba har yanzu shuru. Abdulrazak Ibrahim. ni kotan takarda aure ce to mun yi mun yi mun yi su ba mu muka je suna mana hanya hanya kullum ana ba kare ba su gama ba su cika takardun ba mutane da yawa suna kuka kuma sun hudu mutane takardun su ka je ka ga ku shi cayi shi ma sai wannan wata in ya mutu masu unguwanni su ne aka ɗorawa nauyin rubuta kowane mai buƙatar takardar sai dai su ma ba su da masaniyar rashin fitowar takardun in ji baban gida mai unguwa na unguwar dispensar anan da magaran wannan abun takarda bal. mu wa kanmu a matsayin mu na bari mu san ba inda matsalar take mutane suke ganin laifi kamar daga gare mu ne sai dai mu ba su haƙuri ba a kawo bane ba mu inda muke ganin matsalar gwamnati ce ba ta sa ba yanayin da ya kamata a yi aikin wannan na biyu kuma aikin da aka fara shi babu sa'idu amma abin da gwamnati yi wannan abu ne mai kyau an da an bi shi muna cikin yi har yanzu ko yanzu mu yake so sai mu mai takarar duk gidan maramai suna can gurin yuji mai sun suna can da yawa kawai an da muka dora layi a gurin uwan mu ce gwamnati kenan dole talaka su yi haƙuri yanzu ma da sasiyar sai muka taimiri mu je mu tambaya ina isalin takardun al'umma su ma an muka tambaye su su ma sun ba da sama to sama ba mu san menene dalilin sa su fito ba shi ma kabiru laminu mai unguwa ne a unguwar alkali haka take a bangaren su yanda aka hode shi suke daga an zo an kai a cire a baka takara shi kuma sai an maida gidan juju a kai meri tukun a maido mu wannan ne mutane suka ga wata yau hawa wata takwas ana abin ba aka ba takarin to shine ba mu a ina ne matsalar take to kullum mutane suna zuwa dai suna tambaya lokaci zuwa lokaci muna tambaya sai kamar kika dauki miri ita ce ita ma tana shira daga justice kuma lokaci sai ma mun tambaya sai a mai jira akwai abin da suke shira shaibu Musa shine gatan shari'a ko kuma prokirar a babbar kotu ta nan da magaran ya da cewar babu wata matsala suna da wani shirin su da za su yi. Gurin da muka sa gaban mu bisa wannan takardu cikin kashi 100 mun wuce ma 80 kenan alhamdulillah aiki bai tsaya ba ko kaɗan har yanzu in kuka zo nan ma ina iya gwada muku takardu da aka kawo wajen cire wajen sharshi abinda muke jira za mu shirya sabga ta a zo a ba kowa takardar shi takardu suna nan shirya abin yadda muka yi shi yana da mahimmanci sosai kuma muna su duk abin da za mu yi duk ƙasa da duniya su shaida da mun yi wannan takardu kuma ga su mun bada su shi yasa ne ba mu so a bada su haka cikin duhu ko cikin abu wanda bai da tsari procurer din ya lura a nan da magaran akwai karancin takardun aure da na mutuwa inda ya kira ga mutane kan muhimmancin waɗannan takardu wajen zuwa ba da harka aure da takarda mutuwa wannan act ddc na gani in ka gama da na zandar wasu jihohi sun himu declare kenan ko sa'a ce allah ya basu gwamnati ta basu duk su su yi wannan declaration kuma su samu act din su kyauta ba sai sun ba da komi ba kenan ƙara su yi profite suna da umfani sosai ta kowane fanni na rayuwa tamar abari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar niger